An san al'ummar Tatiko a jihar Naija da sana'ar saƙa da tukwane. Amma abin da za mu mayar da hankali a yau shine saƙa. An ce babu wani gida a catiko da ba za a samu namijin da baya wannan sana'ar ba. Ana fara koya wa yara saƙa tun suna ƙanana, suna kallon yadda iyayensu ke yin aikin dare da rana. Sannan a hankali yaran suka fara gwada abin da suka ga iyayensu na yi har su ma suka ƙware. An ce wannan al'ummar na ɗaya daga cikin tsirarrun al'umman Arewa da suka riƙe sana'ar saƙar gargajiya ta hanyar amfani da karare. Suna da cibiyar sana'a inda akwai kusan fannoni goma da kowa zai iya amfani da shi. Wannan shi ne kayan aikin da ake amfani da shi domin yin saƙa. Kayan aikin akwai wata alama ce da ke nuna al'ada, sannan tana tunatar da aikin ‘yan baya da kuma rawan da suka taka. Wannan shi ne zaren farko da ake saƙawa, inda ake ɗaure shi a kan sandan kai tsaye. Wannan karen da yaron ke riƙe da shi kamar yadda kuke gani, ita ke raba kowanne zare domin ɗaure shi yadda ake so a kowane saƙo. Ba za a iya kammala saƙar ba tare da an tsefe ba. Wannan shi ne tsarin da mutum zai dinga yi a lokaci guda domin tabbatar da cewa sun yi daidai. Kuma ana iya amfani da cokali mai yatsu ko kuma hannunku, kamar yadda wannan yaron yake yi. Wajibi ne ga kowane yaro a yankin Tatiko da ya koyi saƙa. A matsayinka na saurayi, idan baka iya saƙa ba, da wuya iyayen yankin su yarda su ba da auren 'yarsu. An ce duk wanda bai yi wannan sana'ar ba, baya mutunta al'ada, kuma ana ganin wannan mutumin a matsayin malalaci. Kuma kamar yadda kuka sani, babu mai son auren malalaci. Kamar yadda kuke gani da kuma inda muka zo a nan, saƙa ba sana'a ba ce kawai, alama ce da ke nuna cewa mutum na da basira. Don haka, a duk lokacin da kuka yi irin wannan saƙar, ku tuna tafiyar da ake yi zuwa wannan lokacin, musamman ga al'amarin da ya shafi al'ada da kuma ƙabilar yankin Tatuko. Da fatan kun ji daɗin wannan shirin, kuma kar ku manta ku danna mana alaman ƙararrawa domin sanin shirye-shiryenmu da tsarin mun ɗora. Shirin nan ne na musan Najeriya, kun huta lafiya.